Bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ayyana ƙudurinsa na sake tsayawa takara a babban zaben ƙasar da ke tafi a shekara ta 2019, wasu ‘ya'yan jam'iyyarsa ta APC a nan jihar Niger da suka ci an yi watsi da su bayan sun yi fafutukar kafa gwamnatin APC a shekara ta 2015 sun ja daga. A yanzu haka ma dai waɗannan ‘ya'yan APC da a halin yanzu suka yi tagumi a nan jihar Niger har ma sun kafa wata ƙungiya da suka sanya ma suna bandan APC Members Forum sun bayyana dalilinsu na jan dagan. Alhaji Muhammad Abubakar Kacha shine shugaban kungiyar. Mu ne gaskiya mun yi wahala lokacin yakin neman zaɓe tun daga primary election har zuwa general election. To amma abin da ya zo ya bamu mamaki da gwamnan Allah ya bamu nasara da gwamnan ta hau waɗanda sun ka zo sun ka mamaye gwamnati waɗanda ba su yi wahala ba ne sai an ka hana waɗanda sun ka yi wahala da za su ba gwamnati shawara wanda zai sa a ci nasara to sai dai jigon jam'iyyar apc a jihar niger abdulkadir shehu na funtuwa ya ce suna baiwa 'ya'yan nasu haƙuri. Eto eh tafiya na siyasa haka siyasa ta gada amma kuma abin da zan ce wa'annan mutane shine su yi hankuri su da a tafi tare watan ba mota ne ta tafi ta basu ba amma dai a ƙara hankuri a zo haɗa hannu a tafi gaba ɗaya sha Allah za a ga gaci. A yanzu dai kungiyar ta ƴaƴan APC da suka ce an yi watsi da su a nan jihar Niger sun ce su shine gwamnati ta mai da hankali wajen bunƙasa rayuwar mutanen karkara. kamar yadda Muhammad Abubakar Kacan ya bayyana. Irin misali dinnan kamar akwai electricity na, na, na ƙauyuka mutane suna kawo koke-koke suna gaya mana cewa muna kusa da gwamnati mu gaya musu irin wannan ya kamata gwamna in ya taɓa irin waɗannan aiki talaka za su ji daɗi. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana ƙoƙarin inganta rayuwar mutanen karkarar ta fannoni daban-daban. Akan haka ne ma kwamishinan labaran jihar Niger Alhaji Ɗanjin Masallau ya ce sun ɗauki matakin gyara gandun dajin makiyaya da ke kamfanin bobi. Za a yi makarantu, za a yi asibitin mutane, za a yi hanyoyi, za a duk wasu abubuwan da hadda kasuwanni an ce za a tsara wannan ya zama gari. A yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda kakar siyasar shekarar ta 2019 za ta kaya a tsakanin 'yan siyasar da kuma talakawa masu kaɗa ƙuri'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.